الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم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 Voilà. bismillahir rahmanir rahim suratul hujurat hujurat da jam'u fanzu shi ma hujra hujra gulja fatara gulcin awun jimro da ji a wasu kusura rubutuna da tusufa yana surodin innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati arnan karosha sulun bote bari kaman da din ya ayyuhal amanu ya nan di mumin cilo sarana nimkin gyan kun muhammad sallallahu alaihi wasallam bai sasarana nalan an bo bozuna da ibnu mas'ud de guji ne dai idza sami'ta allah yaqulu ya ayyuhal ladina amanu fa'arqihi sam'at imma khairan tu'maru bi wa imma sharran tunha an sa'ala ya ayyuhal ladina amanu gujin fa nimiya sumo miyeon imma hirlan ya galatin aw diran ya dattin malamat tafsir gujin ne jiri imam ibnu kathir so ade ma imam nasir sa'idi suro tafsir karim rahmanin guzuna dai sura da kamande na dausu karin sawakin gam sallallahu alaihi wasallam bedro jiriro burzum sanin roko alayin jiriro burzum sanin roko kin gam alaihi sallallahu alaihi wasallam be guljin nono hadhihi ayatun addaba allah ta'ala biha ibadahu almu'minin kamande kin jazamu minaro na dauci kurosrodin da yi sande futu doni mu'amala sarin rokokin gam sallallahu alaihi wasallam hutu sha daraja zain darajin kan bozo sorin ya ayyuhal ladina amanu ya nan di mu'min naso la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasuli wanda nan di kamnu kono wi fuki alairo wanda kono wi fuki gam alai sallallahu alaihi wasallam biro ma'ana la tusari'u fil ashiya wanda azallu awala gamaron gaidugultin ta kwa alai gaidugultina ta kwa gaidugultina aw biya awla la taqta'u amran duna Allah wa rasuli wanda ala fi game gulzain lan sur'adin din ganyanu gulluwi aw awan gairin gilan yanu gulluwi rutu sawari bidaya da cin nakara la tuqaddimu bayna yaday lawan wanda awra ala guzain fi game guzain wanda fudura kamun kanu diwi ala guzain don ngila gullimiya babu ala rukunma aw dimi gullimiya babu ala rukunma bayawa ma atakum ar-rasulu fa khudhuhu wa ma nahakum anhu bangtabu a wakin gambe suna ruwa kirti wuya damzana ruwa da tuno ali ibn abi talha guljin din ibn abbas guljin radiyallahu anhuma la tuqaddimu bayna yaday allah wa rasulihi la taqulu khilaf alkitabi wa sunnah wanda ka wuri loran nan halafsuna hadisa halafsuna din ne ma na nuwi hadi amma la jiri ada yadisa din nan karo sai ya kaltura kado wattaqullaha kama ala rarino sur'a wannan dia amanzana yadin inna allaha kama ala da sami'un fantima diya kawurin dosoro alimun notu manyan doso diya ya ayyuhal ladina amanu kuro ya sani ya nadimu min naso la tarfa'u aswatakum wanda ko dosa hamnuwi ko kasaucin nabi ko nabi da hafsina ko zina Mana sa alai salatu mana jinna wanda ne mana nuya ko ndori ka hanza ko zina rawalzi ka hanzin ci da rawalzi ana yi makurun ya sha ga yi mana nuyi amma funzin na yi makacin don mana nuya eh wala ta lahu bil wanda wande shiro kauriya fete yawi mana nuya wanda ko hafkata mana nuwi ka jahri ne li ba'din alama fando kamanza su mana duduwa hai hai hai mana farfaro ko mana nuwi de hu alayhi salatu na waljan na dawwa birzin ma hangalla mana no katem don wala tajharulahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd kudu kaman de kama zuro fete zina de wande fu nabi yandi har mozdan an malik mai na ya dabkono an tahbata a'malukum ritu wande kundon do ruban natin ibada ya wurtun yi wa ta la tashuruna nan ya ibanar do ban natana ronnon wilan wurtun yi nan karo la kuma da na dai gudu gule na dauka mai kin gamza su sukri ne dai ruwayan isna da jitu su'ad zubkono kalasa yana bakar umar rai abakar umar radiyallahu anhuma na kin gam alayhi sallallahu alaihi wasallam indoni da isala kan biyu kaje zaro karawo karawan ya ko wanza hafkatu alayhi salatu wa salam yana din bai da ne wabdu bani tamim bai isa na din a fanzai a aqra habis ita ga tsiwono alayhi salatu alayhi salatu aqra bin habis za kaza da lanzaro ita ga tsiwono fanzari a kam gare yake kewon da yana lan kan bi wata da ji abubakar ya umaro ni biya wa kan bi wutu ya mura da nimu mana yi gurguna dima mai ramu na ya umar a a ya kan bi tugin yi rako wuya da shi marayun yi da ko za kamar da ya latar hon aswata kuma wanda ko na hamnawi ko nabi a koznar ada ma kurzon ruwaya bukhari in isnadin wabdulu ne bani mime da sa izinadin abubakar radiyallahu anhu gullonu kin gamro an al ka'aka ibn ma'abad ya kin gyam ka'aka ta da da shi ma kaza da lanzaro gala ne umar ya rasu a'a aqra ibn habis shi gala ne da ji shi aure ne mana da su na ruwayan bukhari lan isnadin anas bin malik ya guljindin falsurasa wa ashura sabit bin qais guzambi radiyallahu an shi sabit bin qais sade kam do ne ko habkata sura amsa me ya kamla ko fe gai manajin na cintu ne ko zufani min wanda shi ko wanzu ala yaman ko faraka daji sa to zuwa da zubsuna de daji shi clan zuro clan zin zubfano rogon lezu nan gono biya fatolan cire mashirin ishin ba alayhi salatu ya no ka faldi sha surun inda sabit ayi zuwa zo sha rukin ba da wannan ya sawa falli ya rasulullah kwalle un yaro hawar zuku kino leono a sha faton najo shiro ma sha'anu ayi lamar ma ayi wa zo yin sharrun lamar lamarin yirbati da yawan ayi le wa zo kama ya tusu su zana fanimiwa ko ndo ko ndo fukin gamen hamnu wi diwi ya tundo ndo na tana gulzina fanimiwa we kam ko hafkata annan kagaro baya ci da iban na tana wukan numaya da yin gaisu nam gono da isa kin gam sallallahu alaihi wasallam ragulla da ya alaihi salatu idhab ilayhi fa qulla lene kulle shiro innaka lasta min ahli an-nar yakan numa gai walakinnaka min ahli al-janna yi suru zan na yana ba garanti so wanda na dia adamaro fal sawa da gulcin an dai walle na ruyen yin don ki game shiro bal anta min ahli janna sanarin anas ibn malik gujin fa kunna narahu yamshi bayna adhurina wa nahnu na'lamu annahu min ahli janna walzana ande ruyen shakacin den lejin isin zanna maro sha men yana alayhi salatu wasallam tawo da hadisi nan kaduro wanda wanda amsa ko wanda hafsa yin bukin gambin wanda ci da zaban na tiro alai salatu ron za nam namgata hadi kwallimiya biya kawarin zai fi na duro lenin maman wanda ko do hamnuwi nama ziro lenim kawarin ziro isim shiro salam gimi yawon hangalla na dawa birzin mara walle wanda kowar muhammadu ne dalin ziri shi alai salatu da rohan za roban za su darajan ziri kara adamar umar mukhattab radiyallahu an da jimla amla indi am yaman ne isa na suron mashi irin koza za hafsin wanguna wuro bono sai yawon boza cewa ne am dayin yawon a an dai am yaman ne dai sadiwa cha kwane an madina ro wala na kwane ya zauga na kana Fu kawra lai Salatu ko ndo hamdu yo annan ka dona na dawara walle saka minar rija balle ni miyaye halai salatu hadin zikra zain ma ni miyaye wanda ko wani hakko na din dare zikawuri zuma na zain mana doni cizin suluna gultin an maro malam hadisi guzina qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam gujado mana shi da mana jin wanda har mo kawuri zai da ruyo wanda kawuri alai salatu ya kawuri gurzam la ya kalkallo gwanyin dai sauko kurkam lai mana alai salatu ya dimanci da jin ba su kurushe musulun su katu kam zai namu an galgana no sairo kan mana alai salatu ya kiri zu musulun da wanda daidai kir musulun gare har ma daga yi amma kir musulun alai salatu ya su duna da ma mu wanzu kan mai adin da jin ba sunna na bai suron baro an ta amalukum wa gaya wa antum la tashuruna ndiyo nono ila nono kama hiyo karatana innal ladhina yunadunaka min wara ngaya innal ladhina yaghudduna aswatahum kama yagul jin saido ne kuma ko wanza ratsana da razazana da yaghudduna ghadd sawd gulta ko da razaduna hangala manazain na dawa burzama manazain na da daji inda rasulullah ko kin ya malai sallallahu alaihi wasallam in sa manazain na ko wanza da razata ade ulaika sandiya mai sandima alladhina imtahana Allah qulubahum littaqwa kaman da karu zara tangarz sakti arare taro karu zara sirna lahum maghfiratun gabara kan bombe kaman sandiro da warzana wa ajrun azim ade ma jaza mu kwa kunun za sanna ne kaman sandiro da warzana إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا تصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيع boy guljin dun wono innal ladina kamin wara il hujurat sayro ne kuma ya bo zai dinga wa fafe aktharuhum kan bon za so la na hangaltain ba wa adiye na dau ba dole sai lan za su yi e sarin din Fatuwa alai salatu e na shayar Allah zai din diri zan min men isaya da ji alai salatu bo zai. E, andero le ya muhammad naso ruwaya isna imam ahmad ya guljin din akra bin habis shi ma adaida su do annahu nada annabiyya sallallahu alaihi wasallam min wara'i al-hujurat fa qala ya muhammad ya muhammad adairu alaihi salatu abu waje da yi kuruzon ruwaya lan isnadin ya rasulullah gulzon alaihi salatu ya za da yi walti usono ya rasulullah inna hamdi la zainun wa inna dhammi la shaynun ya kingam alai wun zongoro indi ya ha basti du kuruban nadiya annan kaduro man zikna da lumiya zongoro kan yi zuwan bannan yanyi na timin gaiwa ne alayhi salatu wa salam be ka Allah azza wa jalla adama da shi ma dai ala kama kambo shi ma ada idiyo ma dai zongore tongortuma an ba shi ja na tima dai ada sai ala ala ya hamziya haftuma nzi sai ya zinduma amma kam la gurza be izin yiro da zu nya da bindi tara bindi kam na guja yi sara ha au kwa shi ba ya lanzana amono ga yangu zai mujin madari nya gora sun yino kwa kongaye au bindi ai ma jini zongora zairo wannan zongoro ro waljin ba au da zairo waljin ba zongoro ala da shi ma zongoro wanda kama ya wano walau annahum sabaru saido ne kama isana nya bozai ma da cha kwa kana di goza nyet tsana do ni hatta ta khuruja ilaihim ta sayro lumin olona lakana khaira lahum ta kuma sandiro hirro ada yaro sai shi ma na dawa ya birzi mayo ada sai kin jam sallallahu alaihi wasallam ne malam ma ya gaya doyo kam la kura ya gayo doyo na dawa rawalti da shima ada le tiram dewo ande adan jelan birzin ba so bau kam nim gana zuno zina nim kura zuno zina na koji ni ma die an mbagu allam adin an andiya su andero na kam kam kura da darajan jinde shimangalaw ganaye gana zino zina kura da rajajin kuraye gana no zina nim gana zuro sha jimalje amma wayan duya ya biya wa ai lambon ba kam layin lambon ba ni min gero salaja ba nan ban lambon ba na amma ba kam ma daraja ni min ma ba nan da ada ku zina maro daraja ni min annan duro wande na dau ba kare ndoro yake ne an galgana yau to no so malam ku zaman waya kare nu waya din ne ya boni min na lokacin sandinan bonin bawa amma kam la sara ku suwan yabo waje kam la wai a shan mare jin an yi fata su wure ta la yabo waje yo wure ta fa ana da sahur yoro fa kula waya gotoro ruki ne goyin baye gungana juro ko juro ma nongana sai so gi au loktu sala kama boni wani minna loktu sala ro hangal ganani min amma kam la yanzu eh, ko ce zin salaru gana dau salan bakkumiya shi ya ma am gabsana ya ma. annan kaduro na dawo rawalle hurkan ma bowanin gozin ya shiro a risala ya shiro zuwa ne wace ya shiro zuwa a ne wani ya shiro a bayanin dufan jani abu wace abu wace aushe yin rawace yarin kalasi na kalasi amma kam larumin ya wayan bozu bozu boja wallan ya rabo wani goni da yi da rikila kallawa aw salan goma nya bo ngana goni mi non ba ni nami banan karro goni mi gele wani nyiro banan karro gon ina gon go ha aw ngo kambe suri kam la safar mun nya boje goni awrani hador na rawa wa azinum karon kam gata goni mi a non ba wuro cedo ya kanum ya gwada ko ita taman ya adi adi na daura mauzana ha sai tudu sai ya nabi na dawo ya mana tudo da an dai ishin ishin da la kan dia malaman dia ya ande suwa ba ande suwa an dai kace ne na dawar da yi amma jiri ya kallo kin dare da maro an dia sadi wai kaman dai ya gulzina sai amdonin ya bo zai da cha kwa walau annahum sabaru cha kana goza hatta ta khuruja ilaihim sayru julum wa rawlun ala kana khair lahum cha kwa asma sayru hir tanosun ya malam nima malam nima karim shi suro bato indiya nam ne gire ne wanda ada zoma tudu zoma wayan ma wai da yan ya a ai <laughs> eh? kudu ha ai kudu koro kudu la kafelo kudu ha bi ainin kudu me yayi awu maka min ne na wani nimin dishi ma kajo ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم wallahu ghafurur rahim kuma ala da mai gafara kan buwaye kan ji mari mai wono kuma ai guljin nono ya ayyuhal Ladina amanu ya nandimu min naso in ja'akum fasikun nanjiro fasik la isha binaba'in hawara la fatabayyanu mana. in ja'akum nayro ma fasikun fasik la ndan kam da fasikun wani min mana zikri ro walja biyaniro mana goza saudinar wanda kirtin lenim kama yukurumi ada makuru hande wa kambo so kama kam la yasa namzo wane wane ni nyiron gaisi de gulo gaisi da gulo da tib grani mi wuro an ne sirin dindan diya da man kam lama lenim lezin yiro butrum zai ba dija ndun yiro gulzo gulinya ba shi kuro ba kuro ka tura da muri ke rimma kurtu ne ne yi dalin zoro ya. allan doni ta jirwa mana kamar kirti ya rino nimi alayhi salatu da daji mai ya bani misali ke kuranza shi ma alharis bin abi dirar bawa ya bin tulharis kama alayhi salatu bai bede isu musulun zina da ji alayhi salatu lingi amni boyin kurusan jiro a alayhi gulzina da gunyin sayarwa wajib zakai ya gunyin daji kasatsa zakari sabka da wuro kamzu ne lokacin gailan amdi isaya da auto dana da yake ni rasuli ada yin sari lezi a wurin to dana da samma sabsu dabba da wurin amzuro go zanan gokin jama'ala lokacin gailan kamzu zin ngai nam dana garejin da lokacin kariya kam da isi Tati ati ayi wazo halai salatu yayi wani halaccin bawo zuzin sanadu zuzin dima amma kuma da yi kwason kam da izin yare wanda awala aya wanda lawa zu andero graduate ro wanzi Adai rurucin dan gai ma anda ne kam da isi inda kwalle ande gwanye na role ashe alayhi salatu ya e kamla su kunutuna alwalid bin uqba sha zuzuna isi su samoro she ci sai ya cintun sha alama kapsai ne a yawon wanda dai wace wani yin da zai sauwar zuwa lati ai makacin zaro mana ya gani kuru ma sha soro yi ngilaro biya sai kam soro na kuru sauwar zuwa lati dai kariya alai salaturo a a ba za ka dab sana wani ma ce wani sai doka suke kira yin cimo alai salatu da ya hannun zai ciwo a da ma da ya bari dawa zina ya da ya kwasan da ya karyoce dawari am dawar zana za ka rito role zai alharife a wurin ne za ka yi na zai rigo zu kariyo sha coro a yati ne a wuza ka yi rikuko ha an dai kuma na ya kariyo role ne ai wazi ha ngongongo wallahi an dai sha tari yadda da ya kuma ne tun su hada ci shawo yo kace kamma da shi suro musulmai ne bro saro sura waye ne diya amma mana iskal kal da imana zina da ade kaman da gulso yon yirinim gila jiri do ne kuma yiro mana suru ne da tamdo yiro mana gulja bi kan tusu zo yoro kirti bi har niro dun yiro gulzo gulzo ya a ah, mana imba ba yiro bari bi yiro guljin da ba ka tura da buri ke kur kam yiro ka tu suriya yadda sai na ba je gulji ne dai Allah ya rahamu shagana ne kam dubo ne shagana ne miya kam dubo ta yi su an mana da tokkon lima da imlan kalakin lauyi mare shi zina da shi gulzina sanada ni da da yi sun yi bismillah da nam yawa ne ni a yi da da gulle a yi da da gulzon yi na zuron yano ta kana da da yi kwa kala abtiniya dana an katu kan aiwa zo yin shi shi a ah, biyan go gulzin yim da ni rongai nan no ka shashi no tukwa awon isin nam no wadon gainin gullam gainin gullam furo gullona ya waye mana ngi amma kaman gonne mi yara da ayye inda mana da nana ne wa gulzo adai dimiya biya jire marwa zina do mana da chudo ya bari mana ku da ronon gujin soko katun duk soma da sa katun zuro tawar kowa da ya sha galanu suro nasiya diwi ada sanni har kace musulmani ya rumkuri rawalji dai bana alan ban narifu dunuwa fun ala siriya sha suro kam ya rumkuri masu irin tuluwa fun kam gare siriya ada ridiyo amma ku a huda ban nadin gutunan karo kan be kuma a wala gana waja video gozu imma video ratin wa imma audio ko gotiye ratin radio e. recording namsirin shin ya gurusin ni kalarin manani min ce recording sire recording sire da kam doro zuzi ngo afani yawo kam be guzina da ladin waya da gojiya bojin kam da boja shi tude gojin yana tullan da gozina da shi ne ya jin, waya da cirin ganata ni su manani dimin shi ya kirinjin la da ya sari san makilji kilji yo killiman da ya dimi kaje musulman da unna da gawa ni kama ndiro ngawa kala kitu wake jo alai salatu ya ndiro gudin wala ta dabaru. wani ama ndiro ngawa kala kala kawi wani kama ndo tarwani wi wanda ya kama yawano in ja'akum fasiqun bi naba'in kam la habasi kenan jiro hawar la sudiya fatabayyanu bayan mano ai fatathabbatu kira fallin fatathabbatu yiti fatabayyanu yadro nidda so dabaro roma san maso ruwan zare cilo ni da shi ma san da ga ta tathabbatu da bayyano da ne An karo ada yidi gullatu an tusibu qauman wanda ya lenu li alla tusibu qauman wanda lenu am asru wi bi jahalatin notubala yana wani an yiro dikoro wa wani nan gab an yiro dikoro ngai gullam an yiro she no tumano zin ai wa zo shi anon wuyi ne dai non wi ngul nan yirma nan guni ya fatus biyo ala ma fa'altum nadimin awodo diwa duro da ina ni toyi kur kam da ni ji karo kan bayya sai isa ya bukrim kam duro sufuri luwala sai ta no so kamwa ya dum kuri zaman guwo kanadi ba yaro sai maka kanadi kan bayya da yake mai wa alamuna no diya anna fikum rasulallah. kin ja malai sallallahu alaihi wasallam go dawon don diya kara An annan kadro na dawar wallo sha daraja darajano gurzumar wallo law yuti'ukum fi kathirin min al-amri cha ko akin jam sallallahu alaihi wasallam din nan dia zayin na wolona sura la marando jin guso din nan dia zayin na wolona ade mana tudin tude guljin din zayin na wolona la'anittum cha ya yasnuwa zawali mana biu gonuwa alama kama ya gujin walau ittaba al-haqqu ahwa'ahum la fasadati as-samawati wal ardu wa man fihim cha ko ajire hawan zari zai no sami a cidiya awo katelin da ana duso kwa ban natana bal atainahum bi dikirihim ko hun an dhikrihim mu'ridun ai kama yi wano. in gama da don cha kwanan diya zai no walona fi kafirin min al'amri, a wakan bozo diwirin diya zai no walona Ca kwa zawal ala dubi gwantowa walakin Allah habbaba ilai kuma iman amma biya kama ala nan diro imana a cikarawo wa zayyanahu fi qulubikum kuruka rundo zayono da imana ne ro chikrawe kuru zayyanahu fi qulubikum imana da zayono admaro ala rawa higamala ya rawa aw sarana rawa aw wazana wanwa da hom gulzana duro kurule tewi mananu ya huna ben kodo hamnuwa ne isro fatu inwa girenu yo ma shabu illu bonuwa ha mana la fa ne fa ne kam la guja gonu shuro katu kuduwa adi samma da a yi zan zo kamar da ya karu da imana da zai zina yi na yi ale da sakirana yi wa karraha ilaikum kufra kama ala yi nimniri na yi wazi ma'ana wanda numfasi so nimniri so na nukarin da sabku koya da ma wazina wanda ya hala halar margonwe wal fusuka fusuqa numfasika wal isyana ashiya san ma son gaidin zawul ala yi lauduma yin doduma nimniri kurada gana da biyu ka ba irin gaida san ma su kuma ala yin andiro wasana ma'ana wasana dai diyo na yaro watina ga igulto a a na yaro diyo nziru watina wanda diyo yi sandiya ula'ika sai ma'a yi de na biya haɗe his sifa sifa island to ana dai nim nili wazana nim fasike wazana nim anshe wazana de humur rashiduna sandima amshi mutana wani kuma da fadlan min Allah wa ni'mal ghayya ad kuma ya ad yaron ya diyo da fadlan zin kara nya musulun rosidi na do wa birzin ma ci daraja ala inonuma daraja kinga me inonuma ndo so na san sha gana ta ne da fadla kama jikin ji anzuro ci kurun ya manzalar kara wallahu kama aladi alimun mai doni notumaye mai hakimun mai doni zumdu ayo wa فإن إحداهما على الأخرى فقاتل التي فقاتل التي حتى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين kurna adiyan gane milla kaman da andero na dauga gade su kiri na kara waljin dinono wa in ta'ifatan min na qatatalu ta dayi kwanda kufu indi sura mu'minain kacen zando wala wa wono ma ha ayidi yangala wande ga suna da fa aslihu bainahuma katin zan sulhujiyo yaqulu ta'ala amiran bil islahi bainal fi'atayn andiya a marsin sayin kamaye kace am indian au jama'a indian au kufu indian sulhu diyan no walzi albaghiyaini sayido ne kuma wa baghiyu sarina da ade baghi ade baghi kaman zalim zana ade luwala tudiye luwala ade ishe ayi wajin no shimfi ya kurugu yin kan yau a a aidiye lamar ade kannu luwala ya ade kace zan baro diyan aidiye kace zan rasul humayen ade shi ma an dira wa matana da almaro sambiya ya ni minal mu'minina kufu indi mu'minai iqtatalu katin zan tatetayya alwala sadiya fa aslihu bainahuma katin zan sulhu adiyo ruina lan na kar muslim bire dunun zulim wa in ta'ifatan min almu'minina ngawo luwala sarina idman waja luwala har kurazu aman zai cewa na yaro waljin kaman zai yanzu zure su kirdi ro walzai har mara kufu indi mu'minai da asali fa aslihu bainahuma nimyana duk waya yin biyi kurkacin zan sulhu diyo dushi mangalawa gare mila lakati da cin da najiri inda isu da yon gala kwalli amari ala fandina kwalli ishe sulhu diye ne bariye ya da jinda kwalli ya kasacin bawa a wuka sanyin ba imma wura zauga na zana wuya sai rubuka imma a wudunun zakon gana kuma sulhu gulleya wukala ya sa kwarwal jin wuran nimlawa diko guzain nimkayu gongo guzain annan karo kasanyin ba yi sa zuro nan zin biya kirti sulhuri kasacin ba guljaye eh? da ba na nan shiri kalan zai sutuluna sha alwala turo an maro ba in bagat ihdahuma huma alal ukhra faldiyen da na kwaji sidiya diya kalangai kwaji di kaman zida zalimci di jawo faɓaci lullaci lati tabghi shiro ne luwala da gagazu sulhu wazina sanade na yi ne sulhu ro isuwa de shi sulukasa suna da kaltuya shi tutta kirino hatta tafiya. hatta waltan nasoro tsoro ila la amari ala duro? amari ala yadi shi ma sulhu kuma da sulhu sulhuro daraja cina dalil shi lan ganya amso kalewa nan zai bau la khaira fi kafirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'arufin, au islahin bainan nas herban guso jini samno amso sadin do illa samno doni sadan al'amma galazin au ci da herediyon galazin au sulhu kace amdoni ne sadin. kuma gudun wasulhu khair fattakullaha wa aslihu ta bainikum sulhu da shi mahir biya sulhu dugul tiya kunu a yi shi sulhu an duwala da dukkan lo a wala gaidi sulhu sulhu gultiya a wala hakkun mdoni kaladin zimnimin shi hakkun zuro ne kaladin zubcin kaladin zubcin ni ya na yaro rumin ya sha na yaro sure ni hakkun lari kwalle shi hakkun lari kwalle aula jimiya rahama ro kashe ma a washi mara kwalle yayi wajin aula je miya rahama ro kashe ma da ta rama dubu ku yayi gulci sulhu din ha aula hakkun kullimin aw yin manamin aula sulin kamaro kamu fato ban zaro grazi le zina grati dai ada adin ne ga yilo talim adin ne ga yin kamu ya grati dai amma kamu graja solo solo ro ni izna solo da sulhu hudma ha yo izmiya karu hamisa aulana mun ban samo shiro sadi ni man yiro kutu solo kuruna min aw samoin awile ran dikin ba gulimiya shele jimba dan ba na tana na tuleyi ainin buluto tulo mi mu isha da yi ta yi mana anna kadro sulhudu shi ma a walan tanazul dimiya kacin do isa kalewajin adishi ma sulhu urusan biya sulhu duro matu yanna wanzu ala an jashi masu an mara kama guljin daji wa asfayin bagat ihdahuma ala al-ukhra faƙacilu lati tabari nan da ya kiriuno shi ne kalangai ko kwaji sunna da hatta tafiya ila amurillah har amuri ala yadda isuwaltan nasoro fa in fa an dale isu walti ya wale isu na sulu rika sangana gulja wanda ku rusabta sulu charir wamya kazanyan ba ande baban nanuwa ne chaman sulhu manu fa aslihu bainahuma bil adl kacin za sulhu diyo nim adalli ne sulhu diyo masaro kwana alamarati wanda nan dia la yazina no shiro zauguna nim adal diyo wa aqsitu nan dia nim adal jira sagdama diyo sa sulhu yadin na lansuru diwinu wanda halal haram goyi wanda haram halal goyi wanda ya sulhu diyana da ya kwa hun grazana da da funa zaro lejin ne ya biya izinin ba ya lejin yin biya ba son lejin da har masul do monjin ba an shiro ke mi mamin wa zana sahara harawon da ya da funa gare ro kamu gare ndi yin ba har masul do, dan gare war ma ha san yadkuwi ala ya adu sunna sunna umma zai roci rakin jan zai roci do nabi allam sana doran nin isna awuran ga yibari tin yiran ga yidajin ana ma wande inna allah yubul muqsitin kama alade amdo ne jirewu num adal salin da sarana na yin. lokto dole zina ala wande na bara adabsu wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in arami ne lambe don di kace allan kara kuma da ala shirin da lafa cho balle yanzu don di fatiha majin balle taran zindal zana ala kaman da sha kasliu ya kuru sha am zero fara da ne karo ne kaman da yano zina ala ndiro lamar wasa zu ya ma zan sayro ala kaman da zu liman ma zai ne ala sayro liman alalle lecho yawa ngo na wani guljin kuma shin zuka kuma har ma ba wani shiro gullada ko shi tarar ma bari ala shi an jimal zin ala mai tuwane gamsana ya gafar zin ala ne ta muhiri an dero co wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum